الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كل إن شاء الله Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar yadda aka saba insha Allah zan karanta sai a karanta wa in tu'akkid jumlatan famud maru وإن تؤكد جملة عاملها ولفظها يؤخر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة وموضع الحال تجيء الجملة كجاء زيد وهو ناو رحلة كجاء زيد وهو ناو رحلة وذات بدء بمضارع ثبت وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت حوت ضميرا ومن الواو خلت تلامس يعني إن شاء الله سبدا mun tashi sai zanto mun tsaya kan gaba ah, kuma wannan baitin yana da ta'alluki da karatunmu mai zuwa insha Allah to satin da ya wuce mun yi bayani kan aksam alhal muka ce hal ya kasu gida guda biyu akwai mu'akkid ko ko akwai mu'akkida akwai gairu mu'akkida sannan muka ce har wa yau ta kasu akwai muta'addida akwai khair muta'addida muta'addida muka ce muta'addida li mufrad ko kuma muta'addida li muta'addida har muka buga misali ji'tu mashiyan dahikan wannan muta'addida ce li mufrad domin ji'tu sahibul hal shine atta dahikan mashiyan wannan hal muta'addida ce amma li mufrad to sai muka ce kuma yana iya kasancewa ta kasance muta'addida li muta'addid misali kamar in ce ra'aitu zaidan dahikan mashiyan yana iya dauka ni in kasance na dauki dahikan shi zaidu ya kasance ya dauki mashiyan sai muka ce to in al'amari ya rikice ya ce idan <clears throat> hal ta kasance mu'akkida in hal ta kasance mu'akkida to takan kunshi wani domis a ɓoye amma hal ɗin ya ji ta ta'akkar dole ta biyo baya misali za ka ce zaidun akhuka mubtada da ne dama shar'inta ta kasance jumla ce ismayya mun fahimta sai kana so ka karfafa sai ka ce zaidun akhuka atufan zaidu dan uwanka mai jin kai ne muna fahimta to anan abin da muke so mu fahimta hal ne wannan mu'akkida li madmunil jumla abinda jumla ta kunsa gaba daya ita ta zo ta karfafa ne zaidun akhuka to me biyo baya atufan akkadat madmuna abinda jumlan ta kunsa gaba daya ita halin ta akada to idan hal ta kasance irin haka ne mu'akkida muna fahimta akwai al'amura guda biyu al'amrul awwal yajibu an tata'akhkhar dan bai dace ka ce atufan zaidun akhuka bai dace ka faɗi haka ba yajibu an tata'akhkhar al-hal al'amari na farko kenan sannan abu na biyu yajibu an tashtamila ala damirin mahzuf dole ne akwai dhamir rabit amma mahzuf zaidun akhuka a atufan ina canca ina jinjina ina tabbatar da mai jin kai an fahimta to shi sa ake ce mata hal yani mu'akkida li madmunil jumla saboda ba ga aminul hal ba wane ne aminul hal ba gan shi ba mun fahimta dan ba dai mubtada bane ba kuma kabar bane muna fahimta ai don haka sai mu ce akwai wani takdir a wurin mahzuf zaidun akhuka ahaqquhu atufan ahaqquhu shine fi'il wa fa'il wa maf'ulun bihi atufan zai kasance hal min ad fi ahqqu muna fahimta haka kuma kamar ka ce anabnu darata anabnu darata ana mubtada bun khabar mubtada wa huwa mudaf darata mudaf ilai abin da yasa ba mu ce darati ba lil alamiyya wa ta'anis don sunan mace dama yani la yunanwan sannan kuma wala yujarru illa bil fath ba mai jara sai da fatha to anabnu darata sai kace ma'rufan muna fahimta hal ne ma'rufan mu'akkida li madmun jumla ga abin da jumla ta kunsa amma amiluhu mahzuf A ahuqqu maarufa ko uhaqqu ma'rufan an cancanta mani da sanin cewa eh ni ɗan darata ne ana ibn darata ma'rufan biha nasabi wa darata ya nasi min aibi ana ibn darata ma'rufan wannan hal ne mu'akkida li madmuril jumla to idan abu ya zama haka mun ce akwai conditions guda biyu sharadi na farko labudda an takuna aljumlatu ismiyya sharadi na biyu labudda an ta ta'akhkhara al-hal don ba zai yiwu ka ce ma'arufan ana ibn daraka ba za ka faɗi haka ba muna fahimta to shine malam ke cewa na na ai sa ya kawo sharadi ga mubtada da khabar jumla ce ismiya kwanai da gaske to in an samu hal din دولة شيكا قدر عامل يعني عامل الحال محظوف مرة فهمت ولا بيه وإن تؤكد إذا كما إذا حال تكسا شيء مؤكدة ها جملة تكسا شيء جملة فمضمار عاملها يعني عاملها مضمر دول ذا بويشي أما ولفظ الحال مي يؤخره shi hal din zai koma اي انا anabnu darata معروفا اين لفظ الحال لفظ الحال لا يجب شنو معروفا يجب أن نتأخر لأنك لا يصح أن تقول معروفا أنا ابن دارته وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها أما ولفظها يؤخر منافع انت طيب الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد الأصل في الحال والصفة والخبر الإفراد زيد قائم أين الخبر مفرد ولا جملة مفرد نعم أصل سكينة رأيت رجلا نظيفا إن أنات الأصل فيه الإفراد وإن كان باو ماكي يسمى ويجاب أما الأصل فيه أن يكون مفردا طيب هكذا الحال جاء زيد راكبا أين الحال مفردة ولا جملة مفرد طيب أصل shi kenan amma suna كسن kasancewa jumla misali الفتاة أخلاقها جميلة الفتاة مبتدا الاول هكذا يعني اخلاقه مبتدا الثاني طيب جميلة خبر لمبتدا الثاني الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر لمبتدا الاول كذا جملة ولا مفرد جملة كذا يعني حال ابن خبر يا ya kasance a wannan wuri jumla to haka hal حال ينا ايا كسن شوى جملة انا فهمت مغانا كمان كتير مثالي آه، خرجنا ونجم ظاهر خرجنا ونجم ظاهر كوكو خرجنا والشمس طالعة خرجنا في رفايه انا فهمتها الواو واو ها واو الحال كوكما واو الابتداء انا كده كده كوري كشي واو الحال كوكا شي واو الابتداء وشرطها ان يصح وقوع اذ مكانها شرع انت كنا خرجنا والشمس طالعة يعني خرجنا اذ الشمس اصلي كنا اذا اذ za ta iya tsayuwa a madadinta khalas to wannan mawqifi ne za mu iya cewa wawul hal ko mu ce wawul ibtida an fahimta don haka sai mu ce kharajna fi al-madi mabni ala sukun li tasalihi bina al-fa'iliyya wa na al-fa'iliyya damirun barizun muttasilun bi fi'lin mabni ala fi mahalli raf'in mun gama da shi fa'il sai mu ce al-waw wawul hal ko mu ce wawul ibtida الشمس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة طالعة الخبر للمبتدع سيكا زوكا تشي والجملة الاسمية في محل واي في محل نصب توشيني ما لتشي وموضع الحال تجيء جملة يعني تجيء الجملة موضع ايه الحال أفهم ده كجاء زيد وهو ناو رحلة جاء في الماضي زيد فاعل واو وهو واو واو الابتداء هو مبتدا ناو خبر مبتدا وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل رحلة مفعول به دب شنك سوبا سيكا شي والجملة الفعل آه، اسمية في محل نصب حال ana fahimta dama ita hal ita ma kamar yadda yajibu ala al-mubtada an yashtamila ala ضمير يجب على الخبر أن يشتمل على ضمير يعود على المبتدا هكذا الحال يجب أن تشتمل الحال على رابط ko ya kasance wawun ko ya kasance domir muna fahimta ja a zaidun wahawa shi ne rabit alwa ko kuma domir ko kuma ma duk guda biyun ba gashi nan wa huwa can mun ce kharajna wa shamsu tali'a aina rabit alwa yarji ila jumlatil hal an fahimta to ko kuma a samu domir shine kamar nan ja'a zaidun wa huwa nawin rihla طيب وعليكم السلام to galibi sai dai suka tafi tare don in kace ja'a zaidun huwa nawin rihla yani jumla ce gairu mustaqima jidda ka gane za ka dole mu samu rabit shi ne muka ce wal jumlatu lismiyya fi mahalli nasbin hal wawul hal eh ita is a link to indicate that ita jumlan gaba daya all in all ita jihar. amma ita wannan dama ita zo ne don ta sanar da kai cewa abin da zai biyo baya yawa <laughs> muna bayyana طيب <laughs> idan jumlatul hal ta kasance fi'il ne mudari musbat al musbat bi ma'ana aksul manfi wanda yake ba manfi bane kun san manfi shine wanda aka kore eh kamar lam yarji lam yalid wa lam yulad wannan mudari ne amma manfi to muna magana akan musbat wanda yake gairu nafi ba nafi a cikin sa idan ya kasance mudari'i ya zo muna fahimta musbat ne bai ma'ana laisa bil manfi to bai halatta ya zanto wawul hal ta haɗu da shi ba muna fahimta misali kamar ka ce ja'a zaidun yadhhak ja'a zaidun yadhaku wannan mudari wala madi مضارع طب مثبت ولا منفي طيب اذا كان الامر كذلك بحالتا واو تهدو شي بقى zaka ce ja'a zaidun haƙ. amma bai halatta ka ce ja'a zaidun wa haƙ. ba za ka faɗi haka ba ana fahimta to mukaddare haka ya zo naftarit yani sai muka zo sai muka ji wani ya ce ja'a zaidun wa haƙ. ana fahimta yi? to sai malamai suka ce a idan ka ji irin wannan labudda an tuqaddira ra'ahu shay'an dole akwai wani abu wanda yake an yi omitting nashi aure an fahimta shine mubtada an cire shi a wurin wal fi'lul mudari' fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'il mahdhuf eh misali jaa zaidun yadhhak asalinsa jaa zaidun wa huwa yadhaku don haka wawawul hal هو مبتدا يضحك فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده عن النواصب والجوازم wa ضمير damiru جوازا تقديره هو an fahimta to sai ka zo ka ce wa huwa wal ita ce ya faku fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'il mahdhuf wal jumlatul fi mahalli nasbin hal kana da muku ai da fahimta ba ya za ya zo a ce nan jumla eh ba da tana khabar mubtada ba mafrut eh wallahi me yasa ba ce wai wal jumla ismiya wal jumla wal khabar kace mahzuf ko kaji jumla ja'a zaidun yadhaku muka ce haka ya kamata ya zama larabci fi'o kenan sai wani ce a'a جاء زيد ويضحك سيبقى آه،, آه هذا خلاف العربية أما إن كنت نطقت بذلك لابد أن نقدر ولا ذلك شيئا ما أن نقدر سيبقى أقوي مبتدى محذوف كان فهمت مبتدى محذوف ماشي da muka tashi muka ce ja'a zaidun wa huwa yadhaku sai muka ce wawawul hal ko kuma wawul ibtida huwa ضمير الفاصل كوكو ايه ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدع طيب بعدين يعني ما خبر بقى تو الاصل في الخبر ان يكون اسما تو اما sai zo me fi'li sai muka ce to yadhaku fi'l al-mudari bayan ka gama duk abin da zaka yi sai ka ce wal jumlatu al-fi'liyya domin kullu jumlatin ishtamalat ala al-fi'l wal fa'il tusamma min to wal jumlatu al-fi'liyya fi mahalli raf'in خبر لمبتدا المحذوف شي هو كنا تو ده هو ده ده حكون دون غبا في محل نصب ها ما خبر محذوف اه خبر للمبتدا المحذوف <laughs> ما لا فهمت تو شي ما لي شي كو كاش غوني يا طيب وذات بدء wa za tu bad'in ma'abuciyar farawa bi mudari'in da fi'ili mudari sabat yani musbat tabbatacce wanda babu na fiyu an fahimta hawat damiran takan kunshi wani damiri wanda yake shine cirare ja'a zaidun wa yadhaku bi ma'ana ja'a zaidun hawat damiran amma wa min alwawi khalat ba ta haɗuwa da wawun ya'ani sharaɗinta kar ta haɗu da wawun ka ce ja a zaidun ya a ja a zaidun ya e eh, wa min wawi khalat ba ruwanta da wawun to in kuma ta zo da shi in ta zo da shi yawa <laughs> ga fahimta ai وذات بدء بمضارع ثبت أما إذا حوات ضميرا شين مقدر كنا وانت زي مقدرة أما الأصل فيها من الواو غلط كما إن شاء الله ندي زي نعم نعم نعم sai an magance a yi ga magani na لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت ان تداويها <laughs> اين غسكي نعم ايه ما زي جاء زيد وانا في الدار eh wa ana na eh eh shi to ai yani kamar liman ne da na'ibi ka fahimta duk sanda ɗaya kenan ko duk tare suke cikin mai harabi ka fahimta yi to ita wawun tana zuwa ne don ta maka bayanin wato asalin abin da ya kamaci jumlan ta zo da shi ba shi ta zo da shi ba amma ita ta zo dan ta nuna maka fa akwai wani bayani a wurin shine hal amma ba ita din ba ce hal ko kana iya cewa za ja'a zaidun wa wa ba za ba dole da haɗuwan wancan ne sai ta linkin da su ta bada ma'ana. yana cewa akwai munafiki da su mutumin shi wawan da idan ba da mu la budda an yi a cikin zai kana ba a la yushtaut abin da yasa ake cire ita wawu liftida saboda ai wancan wata jumla ce ita kuma wata jumla ce سرينا ونجم قد أضاء فمذبدة سرينا ونجم قد أضاء ده شيء fara yana wani abu ne daban to wal haq wa najmun haka sai aka fara wata magana idan muka bari shi wani eh babban shi wani jumlar da ke gaba eh ita ce za mu za mu yi amfani da wajen gano cewa hal za mu za mu da gaske ai ita tana da sunaye ne guda biyu ah. ko dai ka ce da ita wawul hal ko ka ce da ita wawul ان كتب واو الحال سبب تقدر الجملة التي بعدها بان تكون حالا ان كتب ابتداء لوقوعها في البداية سبب وانشن بغانا تاقاري يزو كفارو وتا ايه ايه محمد قوي ايه خبر مبتدا يعني نعت نعت محمد اه, آه. أي أقوى خلاف يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدع محمد معرفة ولا نكرة آه، نكرة آه، طيب وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام هند الاعلام طيب شيء قوي معرفة ولا نكرة طيب تو شرط في النعم أن يتبع المنعوت آه، في الإفراد والتنكير يعني وسم ما شئت تو أين ما موافقة ولا نشرها نعم ما توافق وانا اي معرفة يعني وانا النكرة يعني والاصل في مبتدا التعريف wal aslu fil akhbari a'a a'a shi a ke magana a ke magana eh مثال نا ايه رأيت رجلا نظيفا nazifan dai shine dai a cikin abin da ka wannan da ka kawo sai dai abin da nace al aslu fil akhbari wal awsafi wal ahwali al ifrat haka nace sai na buga misali misali ce ra'aitu rajulan nadifan ko qabaltu rajulan nadifan sai nace ina nat yawa to sai nace kaga ifrat ifrat eh eh to sai saboda iktamalat fihi shurut wannan nakira ne wannan nakira ne wannan mansubi wannan mansubi ne mufrad mufrad mudhakkar mudhakkar فماذا بعد الحق مفروض مفروض ragama an fi abi zar dole haka zai faru ga gane na alaikum salam eh a mudari ake magana don mudari ko dai kasance manfi ko ya kasance musbat eh kaga an manfi ne shi zai zo da wawun kharaja zaidun wa lam ya'ut na to kama gani eh eh wannan yana iya yiwa to shi ke tambaya cewa idan idan hmm. dole sai mu dari tunda in ka ce sai ka ce ya eh in ka ce sai ka ce ya ko misali kamar ka ce ja'a zaidun wa jalasa ko ko ya karawa kara in mazi ne dole zo da wawu eh, eh, ja'a zai ya zuwa ja'a zaidun wa sharif dama ai shi ba mu dispute na cikin sa abinda muke tanazo mudari wal mudari imma ne kuna musbatan wa imma ne kuna manfiya shi musbat kaunan wahida in ko ya saba wa ka'ida akwai makraj ah, to ya danganta da irin yadda ta zo ka gane idan ya kasance abin da ke gabaninsa ma'arifa ne to shi ke na za a irin wancan takdirin yawa ko kuma a'a yana ya dauka af a zaidun wa jalas ma'tuf ala ja'a sauki ma kenan ba wani abin nan <laughs> ma'tuf ya ba hal bane a zaidun wa sharif ma'tuf ala al na'am واو الحال هو مبتدا ناو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة شين يا كيتي سوكا جناسين يوا منع من ظهورها الثقة وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل رحلة أصل لنسى كينا مفعول به نشيناوي نعم alaikum salam eh eh yutawassau fihi ma ma la kaman ka ce yaya ai ce kaman ka ce yaya ai misali shi zai gadi namu zuwa ka'ida akrama kalla to ba tambaya ku na to eh النكرة وقد يجاء بخلاف الأصل ما هو هكي يكسن شيء مبتدا آه، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة نعم وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الخرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص فلم يقل سيقول والأصل في الأخبار أن والأصل في منين إيه وجوزوا التقديم إذ لا ضرر غير كده الأصل في المبتدا التعريف والأصل في الخبر التنكير أما قد يؤتى بخلاف الأصل سيني كما ضوابط رجل غني عندنا كوكما إذا كان الأمر خارقا للآدة بقرة تكلمت شاء فارد نكرة دوميس أو تريجيوس أجي ثانية تايمة تو خارق للآدة يا سبع الآدة بقرة تكلمت <laughs> أو ايه innama dinul akhlaqu kaga addinin mubtada al akhlaq khabar mubtada amma abin da sa, annabi ya arrafa shi bai ce innama dinu akhlaqun ba yace innama dinul akhlaqu li ahammiyati ya gane ai saboda duk abin da zaka yi ba taba'i a cikin musulunci khalas أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك